sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa cikin shirin duniyar wasanni daga nan sashin hausa na radio france international rfi tare da ni ahmad abba shirin namu na duniyar wasanni a wannan mako zai duba jadawalin kasashen da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa kan fitar daga lokaci zuwa lokaci a matsayin mizanin kwarewarsu a harkar ta kwallo wato rankin sa turance Kazalika shirin zai duba muhawarar da ake tafkawa kan sahihancin wannan jadawalin na FIFA da hanyoyin da hukumar ke bi wajen cimma tsarin lissafta mafi kwarewa a harkar ta kwallo. Amma yanzu a matsayin shimfiɗa bari Ardo Abdullahi Hazard mai bin diddigin wasan na kwallo ya bayyana mana wannan tsari na fifa da muhimmancinsa wato wannan wata hanya ce wadda hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta fito da shi wadda take tantance ko kuma ta duba mizanin kwallon um, kasar da tafi iya kwallo a duniya sukan yi wasanni da kasa da kasa sannan sai su dauki maki a wannan kasa babban kasa su ba karamar kasa kuma karamar kasa su ba babban kasa ya danganta ga yadda wannan wasan ya kasance in aka tashi biyu da biyu ko uku da uku tsakanin ka Najeriya da Brazil ko Najeriya da Portugal ko Najeriya da Germany mm. to kasar da ake gani ta fi karfi wato kamar Germany sai kuma a zo sai ko canjar da Najeriya mm. to sai ga ita makin ta ragu na Najeriya ya karu yana da wani muhimmanci wajen watakila sanin kwarewar kwallon kafa a waɗannan kasashen kwarai da gaske saboda a nan ne ake gane cewa shin wannan kasan za ta ko kuma an zo rankin mm. an zo yin wasa za a ce to wannan kasa da wannan kasa ba za a hada su ba saboda suna suna da karfi karfin su ya zo daya to shi sa za a dawo a sa su da wata kasan daban idan aka cewa karfin su ya zama daya ba za a hada su ba saboda kila a cire wata kasan mai karfi a farkon wasan farko to sai hada su da kasa wanda zai rage kimar wasan wanda zai kirma wasan sai hada su da kasa yar sakwa-sakwa dan ta wannan ta ci gaba. To kowaɗanne alkaluma ne hukumar ta duniya FIFA ke amfani da su wajen lissafta kasashen ɗaya bayan ɗaya bisa mizanin ƙwarewarsu? Malam Dauda Ciroma mai fashin baki a harkar ƙwallon kafa ya yi mana ƙarin bayani. Suna la'akari da wasanni nawa kai wasanni nawa ka samu nasara akan waye ka samu nasara. To bayan haka ba sosai yake cikin kasan Afirka ko kuma kasan Najeriya amma yanzu ya fara kunno kai wato kamfanin caca. to yawanci su ma suka yi amfani da wannan jadawali da fifa take sakewa su san cewa eh ga abin da za su sa kuɗin su a kai ga karfin wannan ba tare da ya kalle najeriya ba ba tare da ya kalle niger ba ba tare da ya kalle burkina ba amma don ya gan wannan karfi jadawalin nan zai iya sa sa kuma ya yi imani cewa wannan kasa za ta samu nasara akan wancan kasa to irin wannan ne yake basu to yadda fifa take dubawa wasu na mamaki cewa a wannan watan eh, eh, janairu ko kuma watan fabrairu da muke ciki ina fifa ta fito da wannan eh, rankin din nan yanzu ko kuma jadawalin yanzu to ba ma watan janairu ba ne fifa ta duba akan ɗauki watanni uku ne a jere a duba da wasu kasashe ne kai wasa ina matsayin waannan kasashe a wannan jadawalin nata misali yau idan najeriya ta tashi yau a misali a nan afirka ta je ta kama kasa kamar sudan ta kudu kusan kamar wannan wasa ba ta da amfani a wajen najeriya don ba za ta sa najeriya ta hau sama sai dai ta yi wa kasa to sai dai kamar yadda wani bincike ya nuna galibin ma'abota wasan na kwallo a kasashe da waɗannan jadawali na fifa ya shafa na tantama kan sai hancin wannan lissafin ga dai ra'ayin wasu 'yan najeriya masu sha'awar wasan na kwallo a tattaunawarsu da shehu saulawa sunana abbas na jume mhm. a zahirin gaskiya wannan tsarin da ita fifa take yi ba tsari ce ta gaskiya suke yi ba su kawai su wani lokaci sukan ɗauko ra'ayinsu ne su saka su ce wani shi na ɗaya wani na biyu wani na uku a tsarin da ake yi da wanda yanzu suka bata shine ƙoƙarinku ko a competition ko a friendly FIFA organized friendly eh. to da shi ake ranking to kamar misali kamar Nigeria akwai shekarar da suka ci Argentina Argentina babbar kasa ce mm. to eh, ya kamata a ce sun haura sama amma kuma sai aka dada cewa sun yi kasa Najeriya ta ci friendly ɗaya ya kai guda bakwai a jere manyan wasanni wanda ya kamata a ce sun shifta sun yi sama sosai mm. abin akwai sun zuciya ne kawai sunana Haruna Adamu Gaɗau mazaunin garin Bauchi to mu dai muna sha'awar wasan kwallon kafa amma kasancewar wannan jaddawali da hukumar fifa take fitarwa muna so a fahimtar da mu kamar yaya kasancewar kamar france su suka ɗauki world cup amma kuma yanzu a jaddawalin fifa gashi an ce belgium ita ce na farko mm-hmm. kuma idan ka zo kamar afirka kasancewar algeria ita ne ta ɗauki kofi na 'yan afirka kuma amma in ka sake dubawa sai ka duba ka ga algeria nan fa ba ita ne na ɗaya ba a afirka mm. senegal ne na mm, ɗaya mm, to wannan abun da yake kasancewa na jadawalin nan shine muke so a fahimtar da mu musamman menene fifa take ciki wajen samowa na farko na biyu da na uku har ya kai ga na ƙarshe a irin wannan jadawali da suke fitarwa sai dai kuma a cewar musta Patrick Pascal tsohon dan wasan Super Eagles na Najeriya kuma halin yanzu babban jagora na wannan kungiyar lalle babu wani do game da lissafin na fifa abun gaskiya ne tun da yake yanzu in ka lura ai duka hukumar kwallon kafa na kasashe da suke babu kasan da ta taba fitowa ta ce fifa abin da kuke yi kuna son ranku ne a'a amma mutanen da suke cikin kasan kullum suna ganin cewa yawa kamar mu yanzu a najeriya wayansu suna ganin wannan abin karya ne yaya da a yi mun sha wasa ka gane ko mu ne mu yi kaza ya ya da mu ne muka je eh, nation amma yanzu in ka lura na ukun da muka samu a gasar kwallon kafa ta Afirka mm, ta Afirka da muka buga mm. yanzu tana taimakon mu kaga yanzu da ka ga muna hawa a na duniya a na Afirka kuma saboda wa'yansu suna da point din da yake gaban mu har yanzu ba mu hausu ba yanzu aka ga kamar tunisia ai mun sha tunisia amma a lokacin sun bubbuga da wayansu surare sun hahaɗa wayan na abubuwan shi yasa ake son idan da aka buga wasan sada zumunta na wanda su fifa suke ba da dama a buga kowa yanzu da ga yana zuwa menene kasan da take da karfi don kai ma ka hau kai ma kada ka sauka amma kuma a ganin ardo abdullahi hazard in har ma abota wasan na kwallo akalla dai a najeriya na nuna kaffa kaffa game da lissafin na fifa to in ji shi suna da gaskiya abin da zan ce ba mu gamsu ba saboda a najeriya ta taba zuwa ta hudu ko ta biyar a 1994 a duniya mm. amma yanzu ga ma 31 kuma sai in ga cewa kamar najeriya ta fi wasu kasashen afirka iya kwallon kafa amma kuma ga su ne 31 yanzu kamar senegal ne take na daya a afirka ko kuma tunisia ai najeriya tana buge su a kwallon kafa amma kuma su sun zo na daya da na biyu amma mu kuma mu ne na uku kuma a can arjen na duniya ma su ne na 22 23 sannan najeriya tana da 31 so zan iya cewa ban gansu ba saboda me saboda najeriya din ita ma fitacciya ce a kwallon kafa a duniya kana jin ya kamata a sake lale ko a sake duba ka'idojin da ake bi na wannan lissafi ya kamata a sake ya kamata saboda najeriya duk kasar da za ta fuskanci najeriya kwallon kafa na duniya ne na afirka da sauransu kowace kasa ka ce a ah, najeriya ce ba za mu yi wasa da su hmm. saboda kan mu lura ko kuma kasan tana fargaban haduwa da najeriya a duk duniya hmm. tun da abin da muka yi a 1996 da 1994 sai dai a cewar dauda ciroma masani a harkar tattamola akwai bukatar mutane su fahimci ilimi da hukumar ta fifa ke amfani da shi wajen bincike da tattara alkalumanta. Wasu za su ce, kaman Belgium yanzu haka suna wasa a su ne na ɗaya a duniya mm. me suka yi bayan ga faransa su suke da kofin duniya wai su zai za su ce algeria me ta yi bayan ita ne ta samu nasara a gasan kofin afirka yanzu kuma tana matakin na biyar a afirka to ga amsan a rukunin gasan europa kasar faransa da ina da ina da ina take bugawa kasar belgium a rukuninta da ina da ina da ina take bugawa a wasannin sada zumunci belgium in nan da wace kasa wace kasa take bugawa faransa in nan da wace kasa da wace kasa take bugawa ba aljira in ka dawo yanzu tun lokacin da suka samu nasara a cin kofin afirka da wace kasa da wace kasa aljira ta haɗu da ita eh. sannan wanda take na ɗaya yanzu da wace kasa da wace kasa su suka haɗu wannan abin da fifa take amfani da shi sai ta tara kowace kasa yadda rukuni nan take in ka haɗu da na ɗaya na gaba da kai to in ka samu nasara a kan shi to kana samun daman tara maki in ka je ka buga da wanda yake kasa da kai in ka samu nasara a kan za ka iya tsallakawa za ka iya tsayuwa inda kake. to masu sauraro a nan kuma shirin zai dasa aya a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ɗaukacin ma'aikatan sashin hausa na arafai musamman shehu saulawa daga garin bauchi. Ibrahim Tukur Kefi shi ya tsara mana sautin kamar yadda aka ji. Ni da na gabatar Ahmad Abba ke cewa da ku a huta lafiya.